iran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio boh na wannan yammaci kuma karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau bayan samu na tafi da shirin nan na miliyon masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na amsoshin akida akwai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha hudu ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 24 ga watan shawwal na shekarar 1444 hijira kamar ya masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a ranar irin ta yau shahudu ga watan mayun shekara ta 1955 aka kafa kungiyar tsaro ta wasu a kasar poland tsakanin kasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan kungiyar tsaro ne dai domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma masu goyon bayan amurka kasashen da suka fara kafa kungiyar wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus ta gabas manufar kafa kungiyar da ita ce kare duk wata kasa daga cikin kasashe mambobi na kungiyar da aka takala sai dai kungiyar ta wasu ta wargaje bayan kafa ta da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar tare soviet a shekara ta 1991 da karshe masu rarrafa kun san cewa shekaru 448 da suka gabata a ranar irin ta yau 14 ga watan mayun shekara ta 1575 'yan mulkin mallaka na kasar portugal suka mame kasar angola banda 'yan mulkin mallakan suka mame kasar dai sun kafa tashoshin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar da kuma suka ci gaba da wawushe dimbin arziki na karkashin kasa da allah ya cewa wannan kasa turan portugal sun yi wa al'ummar kasar angola mulkin mallaka na shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar suka fara yin bore da kuma bijirewa 'yan mulkin mallaka da ƙarshe dai shekara ta 1975 kasar angola ta samu 'yancin kanta kasar angola dai tana da kudancin nahiyar afirka ne tana makwabtaka da kasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyar congo namibia sannan kuma daga yammacin kasar tana iyaka da tekun atlantic angola tana da cikin kasashe masu ɗimbin arzikin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma haɗe daga cikin kasashen mambobi na ƙungiyar ƙasashe masu fitar da ɗanyen man fetur a kasuwanninsa na duniya wato opec jama'a masu saurare assalamu alaikum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 shida. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu an kammala kada kuri'a inda aka samu fitowar jama'a sosai a babban zaben turkiyya. rundunar sojan mali ta yi tar da rahoton majalisar ɗinkin duniya na zargin sojojin ƙasar da isan fararen hula babbar jam'iyyar adawa ta ndc a ƙasar ghana ta tsaye da tsohon shugaban ƙasar john dramani mahamma a matsayin ɗin takarta a zaben shugabancin ƙasar da ke tafe to ga labaran dalla-dalla rahotanni daga turkiyya na cewa an samu fitowar jama'a sosai a babban zaben ƙasar. bayanai sun kuma ce an rufe rumfunan zaɓe ba tare da samun wasu matsaloli ba an so maka da ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasar game da na majalisar dokoki a faɗin turkiya da safe yau lahadi hukumar zaɓen turkiya mai zaman kanta ysk ta sanar da cewa sama da 'yan ƙasar miliyan 64 ne suka cancanci su jefa ƙuri'a a zaɓen na yau ana sa ran fara tattara sakamakon zaɓen shugaban ƙasar tun cikin daren yau ana ganin dai shugaban ƙasar mai barin gado recep tayyip erdogan wanda ke neman wani wa'adi da kuma babban abokin hamayyarsa kemal khalid daroglu na jam'iyyar nation alliance su ne za su yi kankankan a zaben rundunar sojin mali ta karaita rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ya bayyana cewa dakarun ƙasar tare da taimakon sojojin ƙetare sun yi wa fararen hula akalla 500 kisan gilla a tsakiyar garin mura tsakanin ranakun 25 zuwa 31 ga watan maris na shekarar 2022 yayin ayyukan su na yaƙi da ta'addanci babu wani farar hula daga mura da ya rasa ransa a yayin farmakin da soji suka kai in ji sanarwar da kakakin gwamnatin mali kanal abdullahi mega ya karanto a gidan talabijin ɗin ƙasar mayakan 'yan ta'adda ne kawai suka mutu in ji shi yayin da take allah wadai da abin da ta kira rahoton nuna son kai bisa ga wani labari na ƙage gwamnatin ta bayyana mamakin ta kan yadda rahoton binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi wajen amfani da tauraron ɗan adam amura wajen tattara bayananta ba tare da izinin gwamnati ba sanarwar ta kara da cewa hakan tamkar kaddamar da wani binciken leƙen asiri ne da kuma makarkashiya kan harkokin soji alƙaluman da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duna ta fitar sun bayyana cewa kisan gillan da aka yi a mali shine mafi munin tashin hankali da ƙasar ta fuskanta tun bayan ta'azzarar hararen ta'addanci a sassan ƙasar a shekarar 2012 gungun kungiyoyin gwagwarmaya na palestinu da isra'ila sun sanar da tsagaita wuta a shiga tsakanin ƙasar masar bayan shafe kwanaki biyar na rikicin da ya barke tsakanin su ta ranar talata rikicin na tsakanin bangarorin biyu ya barke ne bayan hararen da isra'ila ta kai gaza inda ta kashe wasu kwamandojin kungiyar islamic jihad falastinawa biyar ne suka rasa rayukansu ciki har da yara a har da isra'ila ta kwashe kwana biyar tana kaiwa kan gaza ƙungiyoyin falastinawa sun mayar da martani ta hanyar kai har-haren rokoki kan isra'ila inda aka bayyana 'yar isra'ila guda da ta mutu sanadin har wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin ya buƙaci ɓangarorin da su mutunta tsagaita wuta da suka cimma tare da buƙatar bayar da dama ta shigar da kayan tallafin shin kai a gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin da takwaransa na afirka ta kudu sirri ramaphosa sun yi wata tattaunawa ta wayar tarho game da alakar da ke tsakanin kasashen biyu a cewar fadar shugaban kasar rasha bangarorin sun bayyana aniyar su ta karfafa alaka a tsakanin su ta bangarori daban-daban na cin moriyar juna shugabannin biyu sun kuma da bukatar yin haɗin gwiwa a shirye-shiryen manyan tarukan da ke tafe na taron rasha da afirka da za a gudanar a watan yuli mai zuwa a birnin st petersburg na ƙasar rashar da kuma taron kasashen brics da za a yi a watan augusta wanda ƙasar afirka ta kudu za ta karbi bakunci a game da batun da ya shafi matsalar cimaka da ke addabar duniya shugaba putin na rasha ya ce kasarsa a shirye take ta ba da alkama da taki kasashen afirka da suke cikin bukata da kuma yake bayani game da shawarar da shugaban afirka ta kudu ya bayar na shigar da wasu kasashen afirka a tattaunawar warware rikicin kasar ukraine shugaba putin ya ce kasarsa ba ta taba kin amincewa ba da tattaunawa ta hanyar diplomasiya babbar jam'iyyar adawa ta ndc a kasar ghana ta tsaye da tsohon shugaban kasar john ramani mahama a matsayin dan takararta a zaben shugabancin kasar da ke tafe na shekarar 2024 dan shekara 64 mr mahama ya lashe zaben fidda gwani na dan takarar jam'iyyar ne da kashe 98 cikin 100 inda ya kada tsohon magajin birnin kumasi ko bonsu masana na ganin zabensa a matsayin dan takarar jam'iyyar ta ndc bai zo da mamaki ba duba da kwarewa da kuma tasirin da yake da shi a jam'iyyar mr muhammad ya sha kai ne a gaban shugaban kasar mai ci nana afuku ado na jam'iyyar npp a zaben shugabancin kasar na 2020 shugaba afuku ado zai bar mulki a shekarar 2024 bayan kammala wa'adin mulkin sa na biyu kuma na karshe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada kasar ghana dai na fuskantar matsin tattalin arziki a baya-bayan nan wanda shine mafi muni da kasar ta gani cikin gwamman shekaru to jama'a karshen labaran duniyar kenan. to ga shaida son barka dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkanku da haka. barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirka a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan yadda ake ta kai rana kan batun zaben shugabancin majalisar dokoki a najeriya a daidai lokacin da 'yan kwanaki kalilin suka rage rantsar da sabuwar gwamnati wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar kimanin makonni biyu kenan suka rage a rantsar da sabuwar gwamnati ta zababben shugaban kasa a najeriya amma kura tana ci gaba da turnikewa a fagen siyasar kasar game da batun zaben shugabancin majalisa ta goma jam'iyyar mai mulki a najeriya din apc ta ce tana nan akan bakanta na goyon bayan sanata godwell da kuma sanata barau jibrin na matsayin shugabancin majalisar dattijai da kuma mataimakinsa da kuma tajiddin abbas da benjamin kalu a matsayin shugaban majalisar wakilai da mataimakinsa sauran masu neman shugabancin majalisun guda biyu kuwa sun yi tattake har zuwa hedkwatar apc a birnin abuja inda suka gabatar da rashin yardarsu kan matakin da uwar jam'iyyar tasu ta dauka a ranar juma'a ta gabata ma mataimakin shugaban majalisar wakilai mai ce ahmad idris wase ya kaddamar da takarar neman shugabancin sabuwar majalisar da za a bude nan gaba a watan gobe jami'ar apc dai ta ce ta raba mukaman ne don tabbatar da adalci da kuma tsarin raba daidai a tsakanin shiyoyi guda shida na tarayyar najeriya sai dai masu adawa da matakin sun ce yin hakan rashin adalci ne tunda majalisa gishin kanta take ci ba wai jam'iyyar ce take mulki da majalisa ba kuma jama'a take wakilta ba jam'iyyu ko wani shugaba ba yayin da wasu kuma suke kallon lamarin da cewa yunkuri ne na shiga aikin majalisar ganin ta zama 'yar amshin shata ga bangaren zartarwa to dangane da irin wannan kaura ranar da ake ta yi akan batun majalisa din masana kan harkokin siyasa daga bangarori daban-daban a taron najeriya din suna ta bayyana ra'ayoyinsu inda za mu dubi akan wasu daga cikin ra'ayin masana har ma da ƙungiyoyi na kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu bin kadan al'amura na majalisar da gasken masana ɗin akwai wanda ya imanin cewa wani babban kalubale wanda majalisun dokokin guda biyu suke fama da shi shine katsalandan da ake musu a cikin ayyukansu a cewar masanin ko kasafin kuɗin ɓangaren zartarwa ya kai don a zartar da shi zuwa doka to amma ba a sakarwa majalisa mara ta yi abin da ya dace ba ya ce lokaci zuwa lokaci ɓangaren zartarwa yana ƙoƙarin ganin cewa ya shiga cikin ayyuka na majalisa ko kuma ya tarsasa ma 'yan majalisa ɗin su wani abu wanda bai kamata ba masanin ya ce hakan kuma yana kawo tarnaki matuƙa ga ayyukan majalisa ta yadda wannan matakin yake yin zagon ƙasa ga tsara rabon iko daidai da tsakanin ɓangaren gwamnati guda uku hakanan shi ma wani daga cikin zaɓaɓɓun sanatoci a najeriya ɗin ya bayyana cewa matuƙar 'yan majalisa za su yi aikinsu na yin doka da bibiyar ayyuka yadda ya kamata to bangaren zartarwa ba zai miƙe kafa yadda yake so ba ya yi zargin cewa bangaren zartarwa musamman a ƙasashe masu tasowa na son ganin ya yi babakere a kan komi ta fuskacin dukkanin iko ya mayar da komi ƙarƙashinsa yayin da shi kuma wani ɗan gwagwarmayar farar hula a najeriya ɗin yake ganin cewa abu ne mai muhimmanci a samu haɗin kai tsakanin majalisar dokoki da kuma bangaren zartarwa amma ba haɗin kai wanda zai hana majalisa ta yi aikinta na kare tsarin mulki da muradun al'ummar ƙasa ba a cewarsa lamarin zai fi muni idan majalisa ta kasa gudanar da aikinta lokacin da ake ganin cewa bankin zartarwa yana wuce gona da iri akwai rashin dacewa a ce wani mutum a bangaren zartarwa ne zai nada shugabanni a majalisun dokoki waɗanda suke wakiltar muradun al'umma na ƙasa ya ce sunansu majalisan ƙasa masu wakilcin jama'ar ƙasa waɗanda suka zaɓe su domin su kare muradinsu to a ɗaya bangaren kuma wasu da dama daga cikin 'yan najeriya da suke bayyana ra'ayinsu ta kafofi daban-daban sana da ra'ayin cewa gagarumin iko da gwamnati suke da shi a harkokin mulki da na siyasa yana cikin kalubale da demokuraɗiyya take fuskanta a najeriya wani daga cikin masu irin wannan ra'ayin ya ce mahangar gwamnoni kan cewa jagorancin jam'iyya a hannunsa yake babban tarnaki ne ga demokuraɗiyyar ƙasa ya ce matakar gwamna ne zai naɗa shugaban ƙasa to shi zai naɗa shugaban majalisar dattijai shi zai ba da matakin shugaban ƙasa da shugabannin jam'iyya sannan kuma ya naɗa kansila ya naɗa ɗan majalisar tarayya da kowa da kowa to sai abin da yake so za a yi to ba mutane ne ake wakilta ba kenan an zama ana wakiltar gwamna shi kuma wani dan siyasar a najeriya cewa yi 'yan majalisa da yawa ba su cancanta su zama a cikin majalisa ba don haka idan sun zo majalisa aikin gwamna suke yi ba na jama'a ba da abin da gwamna ba ya so ba za ka taba jin wani dan majalisa ya bijiro da shi domin a tattauna shi ba ko kuma ya shiga irin wannan tattaunawar idan wani dan majalisar ya bijiro da irin waɗannan batutuwa yayin da shi kuma wani mai rajin kare haƙoƙin bil'adama da harkokin siyasa da demokuraɗiyya a najeriya ake ganin cewa akwai buƙatar a tsarin mulkin najeriya garan bawul da rage ɗimbin iko da gwamnoni suke da shi matuƙar dai ana son abubuwa su ci gaba ta fuskar mulkin demokuraɗiyya a najeriya ya ce ikon gwamnoni a najeriya ya yi yawa hatta shugaban ƙasa tsoron su yake ji su ne za su kawo masa ministoci su ne za su kawo masa mutanen da zai naɗa shugabannin hukumomi da kuma jakadu ya ce dole ne tun daga matakin zaɓe a rika ɗauko 'yan majalisa waɗanda za su yi wa al'umma aiki bisa alƙawalan da suka ɗauka maimakon zama 'yan amshin shata na gwamna a cikin majalisa to sai kuma wani batun wanda yake da alaƙa da tsarin kuɗi inda wasu suke ganin cewa tsarin kuɗin yana cikin manyan matsaloli waɗanda suke janyo na kaso matuƙa ga tsarin dimokuraɗiyya ciki har da batun tafiyar da majalisa a najeriya wani tsohon dan majalisa ya ce rashin 'yancin gashin kai musamman a matakin jiha yana da alaƙa da zama 'yan amshin shata a kasar a cewarsa don lokacin da aka ce wani abu ya samu majalisa amma sai ta ɗauki koko ta tafi ga gwamnati don neman kuɗi kamar sayan ababen hawa da shirya tarukan ƙarawa juna sani wannan ba karamin matsala ba ce ya ce irin wannan yanayin ɗaukar rokokon bara domin samun biyan bukatun wasu haƙoƙi daga gwamnati yana ba da yanayi da gwamnati ke zuwa da wasu abubuwa da take so a yi mata ko da ana ganin ba su dace ba ko kuma sun saba doka ya ce dole ne sai majalisa ta yi nazari da kanta akan harkokin kuɗi tsakaninta da bangaren zartarwa sai ta tsarkake kanta wajen ma'amalar ta da bangaren zartarwa ta fuskar hada-hadar kuɗaɗe mu'amalar ta ta cikin gida game da kuɗi a fayyace abin da aka ce za a yi da su da kuma yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe ya ce dukkanin wanda zai yi gyara sai ya fara duba kansa sannan ya gyaran a cewarsa kamata ya yi 'yan ƙasa su mayar da hankali wajen sa ido a kan majalisun ƙasa don ganin yadda kuɗaɗe da ake ware musu da kuma yadda ake aiwatar da su shin ana amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen inganta tsarin ayyukan majalisa da kuma bibiyar harkokin bangaren zartarwa ne ko koya lamarin yake ya ce aikin majalisa harka ce mai buƙatar kashe ɗimbin kuɗaɗe ta aikin su na bibiyar aikan bangaren zartarwar ya ce kuma a duk lokacin da aka samu canji aka zaɓi sabbin 'yan majalisa akwai buƙatar a horar da su domin sanin makamar aiki wani masanin harkokin siyasar a najeriya kuwa yana cewa matukar dai 'yan majalisa ba su san karfinsu ba kuma ba su san dokokinsu ba kuma ba su da jajircewa to zai wahala matuka su yin abin da ya kamata su yi a aikin suna 'yan majalisa ita ma ta bangaren wata mai fafutuka kan kare haƙoƙin mata a najeriya din cewa ta yi a cikin kalubalen da 'yan majalisa suke fuskanta a najeriya din shine akwai batar rashin fahimtar haƙƙin da ke kan su da kuma ƙarancin ilimi ta ce 'yan majalisa da yawa matakin tarayya suna zuwa ne ba tare da sun san nauyin da ya rataya a kansu ba ta kara da cewa wata babbar matsala a najeriya ita ce yadda dole sai dan takara ya tsaya a ƙarƙashin inuwar wata jam'iyya kafin ya iya zuwa matakin da za a zaɓe shi a majalisa ta ce a ƙasashen da aka ci gaba ana samun ingantattun mutane da suke tsayawa takara masu kishin ƙasa ta yadda kuma sukan je majalisa kuma su yi abin da ya dace ga 'yan ƙasa ba ƙarƙashin inuwar wata jam'iyya ba to waɗannan da wani ya bangare ne kaɗan daga cikin irin ƙorafe-ƙorafe da ake da su dangane da ake ta samun takaddama da kuma kai ruwa rana dangane da batun zaben shugabancin majalisa da ma wasu abubuwa da ake ganin cewa za su iya zama babban tarnaki ga ayyukan majalisa ɗin da kuma irin abubuwan da ya kamata a ɗauka na darasi daga majalisan da suka gabata da kuma kurakuran da aka tafka har zuwa wannan lokaci waɗanda ya kamata a ce an ɗauki matakin magance su a lokuta masu zuwa. jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole annan ya kamata mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Usman Katsina da na shirya shirin kuma na gabatar daga nan hausa radio tehran nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa POH ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa POH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da ya sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabiyon musulunci rabiyon iraq na farko dai kake in hana magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida Aliyu, buhari ina gaida ambaka senegal ina gaida hadda mai kwamfuta ina gaida nasibi ibrahim ina gaida mai wanki da mai shayi mai shago mai shayi da mai shayi da mai shago da shayi Najeriya ina gaida tango kane na bai ba ina gaida maliki kane na bai ba ina gaida alhaji hamza a biyaso ina gaida sala major a biyaso ba da ban haka nan kai kanka kai kanka kai kanka iliya hamidu mamance da kai ba duk wani bai na ambaci suna ne ba nazibi ibrahim ina gaishe ka ina gaida sanisi madattai kai duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaida kowa cikin wanga radio mai tara albarka kuna tare da isa bubukar tsohon ma albarka aulun yamai yamai aulun yamai jamboriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da Loli dan wadan fada zikirin Latinan Aguwa. Muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke fada albarkacin bakin mu karshen sati muna gaishe gaishe dalilin muna karshen sati zan da yamma da abokan arziki ina gaida rawa mai aski wanda yake a damagarma akwai muji jirgi wanda yake a tiran aguwa akwai mahara zukundi wanda yake a tiran aguwa akwai wala gurjesa a damagaram akwai amma babaliya a damagaram akwai lolitati a damagaram akwai babana abu da ake cewa garaje wanda yake a maimuja akwai fulani wanda yake a maimuja ina ga da duka daukacin masu bibiyar shirin rediyo jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lauli dan madan fada zikir latin hagu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar na shigo shirin ne domin ina son ku isar min sakonnin gaishe gaishe na karshen mako iya zuwa ga 'yan uwa da aminan arziki da farko zan leka jihar da magaran akwai sanisi madatsai da magaran iso madatsai da magaran kabiru sula usman bakin kasuwan taransa da magaran huda muhammadu jakori husaini haruna da magaran nafi'u baban nafisa idan na leka wato agades akwai alkasun baba liman ahar shitu tayar agades idan na je babban birnin Yame akwai tsoho mai albarka muhammadu dan bari bari idan na je tarayyar najeriya Najeriya akwai eh, Kadoro Diga ga dan filanin warje haɗabi mai kwamfuta ya haya no a zare. Da fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya da fatan kowannen su yayi sallah lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sashen Hausa na murya jamhuriyar Musulun Tehran mai magana isu ne wadatai da magaram mamba na masu kira da saurari na na Afirka baki da da farko yana gaira su mishi wadatai. akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garken dora akwai Kabir Sula Usman mai sayar kayan gini bakin tarasa da magaram akwai Lettoro mai essence akwai Lettoro mai restaurant bakin ofital da magaram akwai sojin mai adaidaita so akwai Usaini Stark ga kwalliya da magaram ba zan manta da Baba Lefe Baba Siniya Baba Gambatun duniya ba akwai shugaban masu kira sauran afirka baki daya alkasim baba lima haram agaris akwai alkasim agaris shi tutar agaris akwai lawan alhaji abba ali agaris akwai banzema agaris akwai ilyas firezi yanzu zuci agaris akwai shugaba rabu mai aski nan da magaram akwai dozman taksimoto akwai sule da minista da magaram akwai umar ta kuka da mara akwai abokin abdurrahman abdo kibiya akwai hassan alhaji umar da magaram da duka mai sauraron gidan rajiyar wani tayar na gore ku tashi la mai magana isu ne wadda ta yi na maganar jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da saurayi na Afirka baki da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ta mu musulunci suna na shugaba Iliya Mikanti da sha'i garkin daura. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ga shekshen kuke ba mu dama muna yi Allah saka da alkhairi da damar haka yana ga da isu mu datte su mu datte akwai alhaji abalon da yake a akwai dawal wanda yake a wazan manta da baban mamman bandi wanda yake nan bandi musamman ta da zane da alifi tiko a wanda yake mita akwai aje salam mai gyaran motuna wanda yake na ramfan wajen da magaran zan ta da alaji gajiyar mai gyaran firego wanda yake na ramfan wajen da magaran akwai musa mai shayi da wata wanda yake ramfan wajen nan da magaran zan mata da eh, zagar mai matala shugaban zaɓe sanka kanin jihar da magaran zan mata da yaya sulite wanda yake mata ne akwai yahaya daniel azare akwai alhazi sa Salisu mai kalanzar yan kaji akwai Haruna mai shayi wanda yake a zare. Ba zan manta da Alhaji Mato Sale wanda yake Saudiya ba zan manta da Alhaji Dan Gambo mai atamfa wanda yake Gumel da wulya wanda yake Babura. Ba zan manta da Laitoro wanda yake da Magaran akwai Minista soja mai adaidaita ne wanda yake da Magaran akwai Alfeti kuwa wanda yake akwai Alfeti mai magani wanda yake ga an kwalliya da magaran akwai alhaji amina mustapha ga an kwalliya da magaran da duk wanda ke sunan shi ya je cikin wannan gida ina kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio BS na jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da fatan a yi sallar juma'a lafiya. Da farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Eh na farko ina da shugaba Uban Tahiya Hassan Barka. Akwai shugaba ɗan nunu mai dankalin tura da ke Najeriya. Akwai malam malam mai zanen hula da ke Gwalalo. Akwai Iliya mai kanti da shayu garkin daura Nijeriya. Akwai tasu rabi'u wanda yake unguwar tudu zandar akwai eh, alkasim wanda yake a damagaran alkasim wanda yake a agadas da farko ina gaida maji soja mai adaidaita wanda yake a zandar akwai lawali tudun agwa wanda yake da magaran ina gaida eh, abdullamini wanda yake a zamfara nigeria akwai kalabuta wanda yake a agadas a wanda yake a arlet ina gaisa da shi da shi da iyalin gidansa ina gaida shi akwai anan maradi akwai abdulhadi wakili na gidan rado iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rado iran mai magana na lajo omar daga unguwar sabon gari ta magaram jamhuriyar Nijar mataimakin mai wasu labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka. da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan miƙa sakonnin gaisuwa ga yan uwa da mana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida alhaji Hayya mai gyaran salula ina gaida isu mai gyaran salula ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida kirimo mai sai da waya ina gaida sanusi madattai isu madattai ina gaida kabiru sila usman ina gaida alkasun baba liman har ina gaida alkasim wanda yake birnin agadis ina gaida dogzman taxi moto ina gaida tsoho mai albarka ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida miji soja mai adaidai ta sahu ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio irin na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci Hausa daga dan uwanku mai sauraron ku yau da kullum Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz Prezi zan da yan uwa da amana arziki kamar haka ina gaida abokina na kaina sunushi na garin madatai Yusufu garin madatai Alkasim daga nan hal Agadez tare da Sumayya Abubakar akwai Adahu mai kwamfuta akwai Suleiman dan gambo mai atamfa Gumal a tarayyar najeriya alisalisu sani dj alisto jinjina ta musamman zuwa a gare shi akwai shugaba raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai lawoli jamburu shugaba da na aminci radio liberty a nan birnin da magaram ba zan manta ba da yan uwa na wanda kake can garin unguwa dan uwa akwai muhammad mamman gazali ina jinjina mai tare da ma'azu ina jinjina mai mudi alwali a nan fada mahauta a garin unguwa dan uwa ina jinjina mushi tare da duka abokanninmu yan kulab da fada al'ada na jihar da magaram da kewaye ina gaida su ina kara jinjina musu a bisa jan namijin ƙoƙarin da suke malamanmu na fuska addinin musulunci ina jinjina musu ma a bisa jan namijin ƙoƙarin da suke daga ƙarshe naku na yau da kullum abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger a tashi lafiya biyu hausa to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya tun ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan Rastan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul muminin Ali ibn Abi Talib da muke kawo muku mun ambaci yadda aka yi sulhun hudaybiya kuma allah ta'ala ya ambaci wannan sulhun a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul fatahi lallai fatahi ne babba don bayan shekaru biyu da wannan sulhun ne manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwace birnin makka ba tare da zubar da jini ba kuma ya kwace shi ne da mayaka kimani dubu goma wa'anda ya tara a cikin shekaru biyu da yin sulhu da mushikan makka wato ƙurashawa. a cikin shirinmu na yau za mu fara da yakin haibara wanda aka yi shi a cikin shekara ta bakwai bayan hijira kuma shine yake biye da sulhun biya su yahudawan haibara dai suna daga cikin yahudawan da suke kullawa musulmi sharri sannan yahudawan banu quraiza da banu nazir da kuma kainuka wanda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su daga madina wasunsu sun dawo ganuwoyin haibara da zama a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa suka isa gano wayan haibara ya tara sahabbansa ya kuma yi addu'a yana cewa ya ubangiji ubangijin sammai bakwai da abin suka rufe kuma ubangijin kasai bakwai da abin da suke kansu kuma ubangijin shaidanu da wa'anda suka batar ina roƙonka alkhairin wannan alƙarya da alkhairin da ke cikinta kuma ina neman tsarinka daga sharinta da sharin da ke cikinta daga nan sai ya ba da umarni aka kafa masa haima a karkashin wata itaciya a wurin sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ganoyi bakwai na haibara dinnan kawanya na kwanaki fiye da ashirin a lokacin yakin haibara da amirul muminin ali ibn abi talib alaihi ya kamu da cutar ido wacce ta hana shi yakin don haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dana tutar yaƙi da hannunsa sannan ya bawa abubakar wato halifa na farko ya haɗa shi tare da wasu sabansa amma suka je suka dawo yana zargin su da tsoro su ma suna sa da tsoro sai a rana ta biyu ya kulla tuta ya bawa umar wato halifa na biyu sannan ya haɗa shi da su sabansa sai su ma suka dawo kowannensu yana zargin ɗayan da tsoro a nan ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata kalma ko kuma su kalmomi inda yake cewa gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda ya yarda da Allah da manzansa sannan Allah da manzansa sun yarda da shi mai yin gaba-gaba baya yin baya ko baya gudu sai kowa yana fatan ya zama shine wannan mutum. daga ciki har da khalifa na biyu a lokacin da gari ya waye sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina aliyu sai suka ce ai bai da lafiya idanunsa na ciwo sai ya ce a zo mani da shi sai aka zo da shi sai ya yi tofi ya shafe idanunsa sai suka warke a nan take sannan aliyu ya bude idanunsa baya jin kome na wata cuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi tutar ya hada shi da wasu sabansa ya ce ya je ya bude wasu ganoyin haibara da aka kasa bude su a nan ne aliyu salam ya je ya hadu da wani jarumin yahudawan haibara wanda ake kira marhab aka kuma fara yaƙi nan take kashe shi sai sauran suka ji tsoro suka gudu suka shiga cikin su a nan ne sai ali salam tare da wa'anda suke tare da shi suka bi su ya kuma ɓamɓare ƙofar gano su da hannu guda ya buɗe ta sannan sauran sabon suka shiga cikin ganuwar tare da shi suka yaƙe su har sai da suka sami nasara suka mika kai bayan an kashe da dama daga cikinsu don haka aliyu da abi talib salam ne jarumin haibara wanda ya kashe jarumin yahudawan haibara wato marhab suna allah ta'ala ya ba da nasara ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam kuma musulmi ta hannun aliyu da abu talib salam masu sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin na isra'ila a yau Isra'ila a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fito ta shirin Isra'ila a yau. Shiri ne wanda zai da muku bayanai akan abubuwan da suke faruwa a cikin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tsarin da yake tafiyar da ita. To a yau za mu yi dubi ne akan yakin da haramtaccen ƙasar Isra'ila ta shelanta akan Falasɗinu na bayan nan, wanda daga fara kai hare-haren da haramtaccen ƙasar Isra'ilan take yi a akan yankin Gaza da kuma ƙungiyoyin gwagwarma Kuma masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa sun fara jin ana maganar wani makami mai suna David Slings ko kuma gwafar annabi dauda alaihi salam kamar da yahuda suka ba shi suna to me wannan makamin yake nufi wanda 'yan sahiraniya suke amfani da shi domin kakkaɓo makaman da falasinawa suke harba masu linzami wannan shine abin da za mu yi dubi a cikin wannan shirin a kansa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kasa da mako ɗaya da ya gabata haramtacciyar kasar isra'ila ta shirinta yaƙi a kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai mazauna zirin gaza ta hanyar kashe wasu kwamandojin ƙungiyar gwagwarmaya ta jihadul islami su uku da kuma ƙananan yara su bakwai kwamandojin na jihadul islami dai su ne jihad gane tariq izuddin da kuma khalil bahatini wannan harin da ya fara tun daga ranar laraba da ta gabata ya buɗe wani sabon shafi na wuce gona da iri akan al'ummar palestino kamar yadda 'yan sahiyoniya suka saba yi daga lokaci zuwa lokaci wato a duk lokacin da suka shaƙe iska ya su kai wa palestinawa hari a nasu gefen palestinawa sun shanye bugun farko da aka kai musu sannan kuma suka fara mayar da martani ta hanyar haɗin gwiwa duk da cewa farkon yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce ta shilanta yakin ne akan ƙungiyar jihadar islami ita kaɗai sai dai dukkanin falasinawa kama daga ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka haɗa da ƙungiyar fataha sun haɗa ƙarfi wuri ɗaya suka kafa ɗakin bayar da umarni na soja inda a tare suke mai da martani akan haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda suka bawa suna mai da martani na 'yantattu sa'arul harar ko kuma wa 'yantattu fansa tabbas ba za a iya gwada ƙarfin soja da makamai da ke tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma 'yan gwagwarmaya ba domin amurka da ƙasashen turai suna baiwa 'yan mamayar makaman da suka kera na ƙarshe suke kuma amfani da su akan fararen hula mata da ƙananan yara sai dai duk da hakan falasinawa musamman ƙungiyoyin kwakwarmaya suna mayar da martani da makaman da suke da su iya gwargwado kuma suna rikitawa 'yan mamayar lissafi makamai masu linzami da 'yan gwagwarmaya suke da su suna isa kowane lungu da kusurwa na haramtaccen kasar isra'ila hatta birnin tel aviv da 'yan sahauniya suke ɗauka a matsayin wata sanuwa mai tsarki bai tsira daga makamai masu linzami na 'yan gwagwarmaya ba a bisa dukkanin kirdado a baya a duk lokacin da 'yan sahauniya suka fara kai hari a kan 'yan gwagwarmaya suna amfani da wani makami da suke kira iron dome da kuma wasu makaman na daban kamar su wato hits da sauransu wanda suke a matsayin garkuwa da nufin kakkaɓo makamai masu linzami na falasdinawa sai dai tun ba a je ko'ina ba a wannan dukwan makamin na iron dome ya tashi aiki domin aikinsa bai wuce kaso 24 ko ƙasa da haka ma ba cikin 100 na yadda 'yan sahaniyar suka tsammata a cikin makamai masu linzami 800 ga misali da aka harba da ya kaɓo ba su kai biyu ba don haka suka fito da wani makamin da suka kira double slings ko kuma gofar annabi dauda wannan gofar dai aikinta shine ya kakkaɓo makamai masu linzami da ake harbawa cikin palace din da ke kuma a bisa shiri da tsarin 'yan sahayoniyar wannan makamin ya fi na ayin dom wato tasiri sunan da suka bai wannan makamin na davis slings ko kuma gwafar annabi dauda alaihissalam nuni ne da makamin da annabi dauda ya amfani da shi wajen kashe jaluta wanda gwafa ce kamar yadda ya zo a tarihi wannan makamin dai an girke shi ne domin hana makaman na falasinawa da suke harba isa birnin tel aviv da kuma cin zango matsakaici da mai nisa sai dai wannan makamin na davis link shi ma tun ba je ko ina ba ya fara nuna gajiyawar dabin silin ga an kera shi ne da ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma amurka wato kamfanonin kera makamai na rufa'il na haramtacce ƙasar isra'ila da kuma rethon na ƙasar amurka sun rattaba hannu a shekara 2008 wajen samar da wannan mukamin cibiyar nazarin harkokin tsaro ta mislethrin ta bayyana cewa shi wannan makamin aikinsa shine kakkaɓo makamai masu cin matsakaicin zango da nisan kilomita 100 zuwa 200 wannan makamin yana mai gurbin iron dome da kuma wani makamin mai suna ur da 'yan sahiyar suke amfani da su a baya da muka kaɓo makamai masu linzami amma kuma duk sun nuna gajiya wasu wannan makaman yana da ɓangarori da suka hada da injin shi kanshi da ke sarrafa makaman da kuma shi kanshi makami mai linzami na harbawa samfurin alm hakanan kuma yana da na'urar hango nesa ta rada shi kanshi makaman mai linzamin da yake tashi daga kan na'urar harba shi yana aiki ne da makamashi da skararre da yake ci gaba da aiki har ya isa inda zai ka kaɓo da tarwatsa abin da aka tura shi harbo makamin baya dauke da wani abu mai fashewa a jikinsa yana haɗewa ne da abin da ake so ya lalata ɗin ta hanyar cin karo da shi ita kuwa na'ura hango nesa tara da wacce take a jikin wata babban injin da ke ƙasa tana iya aiki ne a cikin kowane irin yanayi sanyi ko zafi kankara da ruwan sama kowane makami mai linzami daya na gwafar annabi dauda ana kera shi da dala amurka miliyan daya mafi karancin kirdado kenan wani manadarci dan kasar masar mai suna muhammad mansur ya faɗa wa tashar talabijin ɗin almadin cewa za a iya kallon yadda wannan makamin na double sling yake aiki ta hanyoyi biyu na farko shine yadda makaya masu linza mai samfurin badar na uku da buraka na 85 na jihadul islami suke a matsayin babbar barazana ga birnin tel aviv da kewayensa yankunan da suka fi fuskanta barazana ko sun hada da holom rishon litision batiam da suke a kudancin tel aviv hakanan kuma gushdan da ke tsakiyarta makamin na ayin dom ya kasa ka kaɓo makaman da falasina suke harbawa a cikin wannan yankunan tun a baya fuska ta biyu da za a iya kallon amfani da wannan makamin na double sling shine da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke son gwada shi kanshi makamin yadda yake aiki a karon farko dai 'yan sayaniyar sun yi amfani da shi ne a shekara ta 2018 domin kaɓo makaman tushka na rasha da aka harbo daga ƙasar syria sai da tun kafin ma makaman su tsallake iyaka suka faɗi don haka ba a iya tantance hakikanin tasirin aikin gwafar annabi dauda ba to sai dai a wannan karama 'yan gwagwarmaya sun shigar da wani makamin mai birkitawa haramtaccen kasar isra'ila lissafi wannan makamin da yi shine badar na uku wanda yake ci nisan kilomita 45 a baya kungiyar ta yi amfani da makamin na badar a kan garin askalan sai dai a wannan karan ya sami shigaba fiye da na wancan lokacin hatsarinsa da 'yan sahayyar suke gani ne ya sa ministan tsaron haramtacce kasar isra'ila ya shata yankin da ya kai kilomita 80 daga tel aviv a matsayin wanda ya shiga yanayi na musamman da aka fa dokar ta ɓaci shi ma makami mai linzami samfurin bura wanda jihadar islami din ta yi amfani da shi wajen kai hari ya ci nisan kilomita 85 da kuma wani mai cin kilomita 100 duk sun sauka a kusa da kuma cikin birnin tel aviv nau'o'i biyar ne na makamai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi amfani da su domin kare sararin samaniya sun hada samfurorin mabambanta na makamin hits da iron dome da dabisling hakanan kuma wani makamin mai suna garko haske ko light shield to ita dai gofar annabi suleiman ita ce ta ƙarshe kuma ta bayan nan a cikin jerin makaman da haramtaccen ƙasar isra'ila take amfani da su domin kare sararin samaniya daga makamai masu linzamin da 'yan gwagwarmaya sai da tun yanzu shi ma fara nuna rauninsa sannan kuma watakila a nan gaba bayan da yaƙi ya zo ƙarshe su kansu 'yan sahaniyar za su fito da bayanai akan gajiyawar wannan makamin ka kaɓo makamai masu da zami. mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu ƙarƙare muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. to don nan ma kawo ƙarshen shirin namu baki dama da a ansar lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara rahotanni daga turkiya na cewa an samu fitowar jama'a sosai a babban zaben kasar bayanai sun kuma ce an rufe rumfunan zaɓe ba tare da samun wasu matsaloli ba an so maka da ƙuri'a a zaben shugaban kasar game da na majalisar dokoki a fadin turkiya da safe yau lahadi hukumar zaben turkiya mai zaman kanta ysk ta sanar da cewa sama da 'yan kasar miliyan 64 ne suka cancanci su jefa ƙuri'a a zaben na yau ana sa ran fara tattara sakamakon zaben shugaban kasar tun cikin daren yau ana ganin dai shugaban kasar mai barin gado Recep Tayyip Erdogan wanda ke neman wani wa'adi da kuma babban abokin hamayyarsa Kemal Khalid Daroglu na jam'iyyar Nation Alliance su ne za su yi kankankan a zaben rundunar sojan Mali ta karaita rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ya bayyana cewa dakarun kasar tare da taimakon sojojin ƙetare sun yi wa fararen hula akalla 500 kisan gilla a tsakiyar garin Mura tsakanin ranakun 25 zuwa 31 ga watan maris na shekarar 2022 yayin ayyukan su na yaƙi da ta'addanci babu wani farar hula daga mura da ya rasa ransa a yayin farmakin da soji suka kai in ji sanarwar da kakakin gwamnatin mali kanar abdullahi mega ya karanto a gidan talabijin ɗin ƙasar mayakan 'yan ta'adda ne kawai suka mutu in ji shi yayin da take allah wadai da abin da take rara hoton nuna son kai bisa ga wani labari na ƙage gwamnatin ta bayyana mamakin ta kan yadda rahoton binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi wajen amfani da tauraron ɗan adam amura wajen tattara bayananta ba tare da izinin gwamnati ba sanarwar ta kara da cewa hakan tamkar kaddamar da wani binciken leƙen asiri ne da kuma makarkashiya kan harkokin soji alƙaluman da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun bayyana cewa kisan gillan da aka yi a mali shine mafi munin tashin hankali da ƙasar ta fuskanta tun bayan ta'azzarar hararen ta'addanci a sassan kasar a shekarar 2012 gungun kungiyoyin gwagwarmaya na palestinu da isra'ila sun sanar da ta wuta a shiga tsakanin kasar masar bayan shafe kwanaki biyar na rikicin da ya barke tsakanin su ta ranar talata rikicin na tsakanin bangarorin biyu ya barke ne bayan hararen da isra'ila ta kai gaza inda ta kashe wasu kwamandojin kungiyar islamic jihad falastinawa 35 ne suka rasa rayukansu ciki har da yara a har da isra'ila ta kwashe kwana biyar tana kaiwa kan gaza ƙungiyoyin falastinawa sun mayar da martani ta hanyar kai har-haren rokoki kan isra'ila inda aka bayyana 'yar isra'ila guda da ta mutu sanadin harharan wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin ya buƙaci ɓangarorin da su mutunta tsagaita wuta da suka cimma tare da buƙatar bayar da dama ta shigar da kayan tallafin shinkai a gaza To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa sun yi wata tattaunawa ta wayar tarho game da alakar da ke tsakanin kasashen biyu a cewar fada shugaban kasar Rasha. Bangarorin sun bayyana aniyar su ta karfafa alaka a tsakanin su ta bangarori daban-daban na cin moriyar juna. Shugabannin biyu sun kuma jaddada bukatar yin haɗin gwiwa a shirye-shiryen manyan tarukan da ke tafe na taron rasha da afirka da za a gudanar a watan yuli mai zuwa a birnin st petersburg na kasar rasha da kuma taron kasashen brics da za a yi a watan augusta wanda kasar afirka ta kudu za ta karbi bakunci a game da batun da ya shafi matsalar cimaka da ke addabar duniya shugaba putin na rasha ya ce kasarsa a shirye take ta ba da alkama da taki kasashen afirka da suke cikin bukata da kuma yake bayani game da shawarar da shugaban afirka ta kudu ya bayar na shigar da wasu kasashen afirka a tattaunawar warware rikicin kasar ukraine shugaba putin ya ce kasarsa ba ta taba hakin amincewa ba da tattaunawa ta hanyar diplomasiya babbar jam'iyyar adawa ta ndc a kasar ghana ta tsaye da tsohon shugaban kasar john ramani mahama a matsayin dan takararta a zaben shugabancin kasar da ke tafe na shekarar 2024 dan shekara 64 mr muhammad ya lashe zaben fidda gwani na dan takarar jam'iyyar ne da kashe 98 cikin 100 inda ya kada tsohon magajin birnin kumasi ko joe bonsu masana na ganin zabensa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar ta ndc bai zo da mamaki ba duba da kwarewa da kuma tasirin da yake da shi a jam'iyyar mr muhammad ya sha kai ne a gaban shugaban kasar mai ci nana afuku ado na jam'iyyar npp a zaben shugabancin kasar na 2020 shugaba afuku ado zai bar mulki a shekarar 2024 bayan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. To da wannan zamu karkari sai Allah ya mu gobe da safe za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudurin kowa da kowa ke muku fatan alheri a waye gari cikin kushin lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran